السلام عليكم Daga muryar jama'a barkamu da sake saduwa a daidai wannan lokacin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio Za a kuma iya jin ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari auna. A duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya, inda a yau ma za mu yi magana ne akan cutar shan inna. Ai wannan nasara babban nasara ce ga wannan ƙasa mu ta Najeriya, saboda an daɗe ana cewa najeriya fa mun koma gidan baya in ji bahaushe a gaba da wannan rashin lafiya na polio yake zahra kin san najeriya ta kusa cika shekara uku kenan inda ta shiga cikin kasashen da suka kawar da cutar ta shan inna tunda aka fara yaki da cutar dalilin haka yasa wakiliyar sashen hausa madina dauda ta haɗo mana rahoto a kai Haka ne sannan kuma masu sauraro za mu ziyarci filinmu na kwallama. Sannan za ku ji amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook. Sai ku biyo mu don jin abubuwan da muke tafa da su a cikin shirin namu na yau da gobe. bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook a satin da ya gabata. Inda muka ce, shin waɗanne matakai kuka shin wani matakai kuke ɗauka don ganin kun kare kanku daga kamuwa da cutar ta shan inna ga kuma yadda kuka amsa mana. jama'a amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin abubakar kawu girgir inda ya ce rigakafi ne matakin farko domin dai rigakafi ya fi magani sannan mataki na gaba shine da zarar mun ji wani dugu-dugu ko sabon abu a jikinmu nan take muke ziyartar asibiti domin samun shawarwari daga likitoci. Sai amsar Usman Yusuf Gombe da Aliyu an gode mai sai da katin waya dutsen ma inda suka ce yau da gobe abu na farko dai muna bawa jami'an kiwon lafiya haɗin kai domin fito da 'ya'yanmu don rigakafi da kuma addu'o'i domin addu'a ita ce maganin masifa. Sai kuma Haris Alkalmi Goron Maji inda ya ce ce yau da gobe ikon god to dama dai masu iya hausa kan ce rigakafi ya fi magani don haka ya kamata al'umma su ci gaba da bawa gwamnati goyon baya ta kowane fanni don yaƙi da wannan muguwar cuta. Amsar mu ta gaba ta fito daga Adamu Abubakar Bajoga da Ma'azu Isa pindiga inda suka ce salam yau da gobe ikon Allah gaskiya muna jiranta likita sannan ga rigakafi sannan muna kare muhallinmu sannan muna jira mu ji daga gare ku kan hanyar magance ta. Amsa na gaba kuma daga wurin Shehu Adamu Rijau inda ya ce babu wani abin yi da ya wuce kai yara a yi musu rigakafi domin dai ita cuta ce da ake kamuwa da ita sakamakon rashin yin rigakafi ba wai ɗauka ake yi ba kamar sauran cututtuka. Sai amsar Mansur Baba Wuro na fada da Tasiu Ismail Zita Gozaki da Tahir M Tahir Jambulo inda suka ce salam yau da gobe muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen duk nau'in cututtuka da ke janyo na kasu ga lafiya da ma rayuwar ɗan adam. To sai kuma amsar Isa Kwafsi inda ya ce muna fatan ji daga bakin kwararrun likitoci don mu samu hanyar kaucewa wannan mummunar cuta. Sai Ibrahim Umar Wuba Adamawa inda ya ce yau da gobe yin rigakafi shine mataki na kare kai daga cutar polio da fatan za a tashi lafiya. To sai kuma amsa na gaba daga Khadija Tahir M Tahir Jambulo inda ta ce hakika yau da gobe zan kasance a tare da ku don jin komai daga bakin likita da za ku gayyato. Sai Muhammad Sadi dan Hausa baturiya inda ya ce yau da gobe ikon Allah. To mu dai muna jira don jin matakin kaucewa kamuwa da wannan cuta ta shan inna. Ku tashi lafiya. To sai kuma amsar mu ta ƙarshe a yau daga wurin Musa Maina Kandilwa Bukar tare da Bako Umara Kandilwa Bukar inda suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa yau da gobe gaskiya babu wani mataki da muka ɗauka sai dai mu ce Allah ya kare mu. To jama'a mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. To jama'a yanzu kuma bari mu garzaya ga wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda don jin rahoton da ta haɗa mana akan kusan cikar Najeriya shekaru uku kenan wajen kawar da cutar shan inna. Ofishin hukumar kula da lafiyar al'umma ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce idan daga yanzu har watanni shida nan gaba ba a samu labarin bullar cutar polio a Najeriya ba, to Najeriya za ta shiga ayarin ƙasashe da suka samu nasarar kawar da cutar. Hukumar ta ce ta yi bincike tun daga watan Agusta na shekara dubu biyu da goma sha shida ne aka ji labarin cutar a wani ƙauye a jihar Borno. Dr. Faisal Shu'aibu ne shugaban hukumar kula da lafiya a matakin farko a Najeriya. A lokacin da yake bayani akan wannan batu ya ce lallai abin alfahari ne an occasion such as this gives cause to look back to the years in which the polio virus reigned virtually unfettered consigning our children to crutches and wheelchairs if they survive an infection at all Dr. Faisal Shu'abu ya ce a lokaci irin wannan dole ne mu nuna farin cikinmu domin wannan bayani da hukumar kula da lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi yana nufin cewa idan muka yi sa'a to ba za mu sake ganin 'ya'yanmu a kan kekunan guragu ba ko ma su kai ga rasa rayukansu a bisa dalilin cutar polio. Wannan yana nufin cewa ba mu yi yakin kawar da cutar a banza ba domin an samu gagarumin tallafi daga ƙawayen Najeriya. Ita kanta gwamnati ta ba da gudumawar kuɗi miliyan dubu tara da ɗari takwas. takwas domin yakar cutar. Ita ma Dr. amatu Hassan da ke aiki a asibitin Hassan Diagnostic Clinic na nan Abuja ta yi bayani akan wannan labarin rashin bullar polio inda take cewa. Ai wannan nasara babban nasara ce ga wannan ƙasa tamu ta Najeriya saboda an daɗe ana cewa najeriya fafin koma gidan baya in ji bahaushe a gaba da wannan rashin lafiya na polio ya kasance daga mu sai kasan pakistan mu ne muka fi yawan mutane da wannan cuta take addaba wanda kuma ya kusan zama kama a ce abin kunya saboda ana mana gori to an dage an kai yau an ce shekara guda uku daya biyu uku babu folio najeriya ai wannan abun murna ne kuma wani abu ne wanda ya kamata ma a yi biki a kan shi wadda ma zan ce miki mai kiki <laughs> menene wannan nasara take nufi ga wannan kasa tamu wannan nasara ta nuna cewa muna iya jajircewa mu yi abin da ya kamata saboda ba komi ne ba najeriya ta kan koma gidan baya kuma ya nuna cewa mu kasa ce wadda muna iya sa kanmu kuma mu sa abu a gaba kuma mu nace mu tabbatar da an yi shi kuma yadda ya kamata kuma gaskiya an yi rawar gani ta yaya kike ganin wannan nasara za ta ɗore domin ai in kintuna a baya an kai wannan matsayi sai kuma cutar ta dawo eh kware yadda zai dore kin ga dai na daya damben nan da aka yi dingi har aka kai ga yau a gane cewa damben nan fa bai kare ba dole sai mun ci gaba da wayar mutane kai iyaye mata da mazajensu da kuma shugabanni masu faɗa a ji saboda me a gane cewa ba an ingije wannan cutar ta tafi shi kenan ba tana fa iya dawowa saboda haka wannan wayar da kai na mutane dole sai an ci gaba na biyu kuma shine nacewa wajen rigakafi da dama ta hanyar wannan rigakafi ne aka kai ga yau don aka ci gaba da nacewa da ikon allah za mu iya kawada ta har abada kamar yadda sauran kasashe suka iya yi. To tun da kike magana wayar da kai sai na tuna wace rawa kike ganin sarakuna za su iya takawa wajen wayar da kan jama'a domin su karbi allurar rigakafin nan da ake yi ai sarakuna su ne ma kashin bayan wannan ba fitika da ake ciki saboda kin ga su suke da su suke da hanyoyi misali kamar mai anguwa da gattai da sauransu duk suna ƙarƙashin sarakuna duk abin da shi mai gari ya faɗa dole za su je su yi su kuma magidata da abin da mai anguwa ya zo ya ce dama shi ake yi to kin ga Allah ya taimaka dama muna da wannan hanya daki-daki na mulki a shimfiɗe saboda haka kin gani su sarakuna shi yasa na ce su ne ƙashin bayan ma abin na wannan fafitika da ake na tabbatar da wannan cuta ta tafi har abada kuma da ikon allah tun da har an kai ga yau in kuma aka sa su a gaba za a ci gaba da haka nan da yi maganar jajircewa mm. to kina ganin yanzu jama'a ya kamata su yi murna ne cewa cutar ta tafi kenan ito eh dole a yi murna cewa cuta ta tafi duk da kuma ana tsoron kafa ta dawo kamar mugun bako ne <laughs> in ka sallame shi kana gudun ka kuma bai sake bata hanya ya ce ya kuma zo salamu alaikum ko ba gaskiya ba murna ko sosai sai dai kuma dole sai mun kula da hanyoyi da dama ake ta gaya mamu game da yaya za a yi wannan cutar a kauda ta aka kai ga yau kin ga dai na farko ita wannan cuta ta polio ai ta baki ake samunta ba wato ta baki abinda mutum zai ci kenan ko ta sa eh, hannu eh, abinda mutum ya tuntun ruwa wanda ya gurbata da wannan kwayan halitta na rashin lafiya mm-hmm. to kin ga yawanci kuma mai ciwon in yi bayan gida bayan gidan ya gurɓata da wani abin da za a ci kuma aka kai ga cin shi nan da nan a lokacin da kwaya halittar ba ta gama mutuwa ba aka haɗiya kin ga sai wanda ya haɗiya sai ya samu tunda ba ga fata ake kwasa in ka shafi mutum ba ba ga atishawa ake ɗaukan ta ba a ga ci ne kuma ga wanda kike da ita in yi bayan gida da ya hidda na dauɗa in ba a kauda shi da kyau ba ya gurɓata wani abin da za a iya ci kin ga na farko shine dole a kula da in aka yi bayan gida a kula da wankin hannu saboda wajen kama ruwa ana tsarki in ba a wanke hannu bayan an gama wannan da ke uwa da yake wanke ma yaro da shi yaro wanda yake wankewa da shi ita ma matar gida da shi ma mai gida kowa sai an kula da wankin hannu in aka fito daga bahaya banda wannan na tsarki a'a kun aka hito kuma sai a wanke to na san dai za a ce kuma ai ruwa shi ma wani abu ne daban samun shi isasshe amma duk da haka dai kowane irin ruwa mutum yake da shi ya amfani da ya wanke hannun nan na ɗaya bayan gidan da aka yi kuma a kau da bayan gidan nan ta yadda ya kamata ka a yi shi a wurin da zai iya malala har ya kai ga wani wurin da bai kamata ba ya kamata kenan muna haka bahaya in kamar inda muhallinmu yana ana iya haka nan wanda kuma suke kamar cikin garuruwa manya kin ga dama akwai toilet da ake kira toilet wanda kuma suke ƙauyuka da garuruwa ƙanana a kula da ana haƙa rami saboda a je ana yi a wurin maimakon a yi shi a daji ko a yi shi a ko'ina abin da ya sa kuwa kin gan aka sami haka nan za a yi shi ne a buɗe sai a kama ai an je daji an yi an bar shi can amma yana iya biyowa ya dawo ta hanyoyi da yawa wani ya taka ya shigo da shi a yi ruwa ya malalo ya sa ban da ma ciwon polio kin ga har da kwalara da kowace damina sai an same ta sannan kuma wata dabba ta ɗibo ta taho da ita cikin gida duk dai wannan dai kin ga ga hanyoyi kala-kala saboda haka sai mun kula ne da tsafta da kuma gyara muhalli wanda gaskiya yana hannun mu iyaye mata ko ba gaskiya ba shi ma shugaban masu larurar shan inna na ƙasa musu bahu lawal didi ya yi tsokaci akan wannan batu abun farin ciki ne kwarai da gaske kuma dama abin da muke ta kokari a kai kenan shekaru da yawa eh, mu ta shiga cikin kamfen na wayar da kan jama'a akan su karɓi cuta mai allurar rigakafin shan polio wannan mu ya kawo babban nasara kuma dama abin da muke so allah ya mana jagora a cire sunanmu daga cikin eh, eh, eh, list ɗin waɗanda suke da wannan cuta ta cuta shan inna wannan abun farin ciki ne mune wa Allah godiya mune wa shugabanni tun daga shugaban ƙasa da ya ba da gudunmawa wajen wayar da kan jama'a don ɗigawa ɗansa ko jikarsa allurar zuwa irin su aliko dangote da suka ɗiga 'ya'yansu irin su sarkin kano da ya ɗiga wa kansa da kansa irin su ganduje da suka ɗiga 'ya'yansu muna musu godiya domin sun taimaka kwarai da gaske wajen nuna wa 'yan najeriya cewa cutar nan maganin nan ba zai cutar da ɗan najeriya ba sai dai magani kai ne jakadar waɗanda suke fama da laruran wannan eh, cuta na shan inna wai ya aka yi ne ka samu wannan mukami na ɗaya dai mun daɗe muna da eh, ƙungiya da muke tafiyar da ita amma daga baya da wannan eh, eh, matsala ko larura ta ɓullo mutane an yi ta ƙoƙarin ya za a yi siyar dama da allurar rigakafin an kiyar har kai mu akwai lokacin da aka zo a gaice mu da aka wani taro eh, dr ali ya gaice mu muka zo wajen eh, daga baya suka ga irin gudunmuwar da muke bayarwa a matakin eh, a matsayinmu na kungiya suka kuma ba mu haɗin kai cewa yana da kyau mu tabbatar da cewa mun sa hannu don wayarwa da mutane kai a matsayin mu na gani ya koriji wanda duk ya mu ya san cutar nan gaskiya ce kuma tana nan kuma mu ɗannan 'yan arewa ne kuma a musulmi ne wanda wasu suna ganin cewa ai duk wanda ya samu lura da laruran nan watakila aljani ne wanda ba magana aljani ake ba magana ce ta Allah ya kawo ilimi yadda ya wayar da mu aka gane agana aka yi maganin yadda ya wayar da mu aka gane kurkunu aka yi maganin ya kawo ilimin a gane cewa lallai cutar nan ba shan inna ba ce cuta ce wadda za a iya maganinta to shigan mu muka gane cewa akwai bukatar mu haɗa kai mu yi kungiya muka zo muka yi kungiya wadda muke kira association of polio survivors of nigeria mun yi rijista da da, da, da, hukumar rijistarin kamfani cac kuma muna da membal a kusan kowane jiha a nigeria kuma mun shiga manya-manyan kwamitoci da yawa an samu tun daga kwamitin da aka yi wanda su aliko dangote suke ciki lokacin dr fate har lokacin dr ado mutane da yawa sun ba mu haɗin kai kuma an samu a kamfen ɗin mun yi kuma iya ƙoƙarinmu mu yau gashi har muna murna an shekara uku ba cutar polio wannan abun farin ciki ne a gare mu tun da shigan mu ta tabbatar da 'yan najeriya cewa a ba gwamnati haɗin kai shine alheri kuma shine mafita da kafin mu shiga cikin kamfen ɗin nan mutane ba su yadda an sha a jihohi a jefe su ko a fita a guje ko ma a doki wasu muna iya tuna wasu haka kashe su aka yi akan ba da allurar polio nan amma da muka shiga cikin lamarin nan allah ya taimaka sarakuna suka shiga daktoci suka shiga 'yan jarida kuka shiga yau gashi ana neman a zama tarihi allah ubangiji ya kara sa mu samu lafiyayyen kasa da yara masu lafiya lafiya wannan gaskiya abun farin ciki ne a garin mu wannan eh, eh, bincike yanzu ko kuma bayanai da hukumar kiwon lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta fitar cewa najeriya ta shekara uku ɗin nan yanzu shin me zai zama a gare ku yanzu zai zama izina ne na cewa ku ci gaba da aiki ko kuma a'a za ku koma ne ku yi likimo yanzu ai ba maganar eh, ai an kara mana karfin gwiwa ne ai a ce maka abin da kake nasara na nan abin da ake haska maka ka dage tun da an ce sai baɗi za a yi tabbatar da bamu da wannan cuta to ai yanzu mu ba mu ga ta zama ba wannan yanzu ne za mu dage kuma na tabbatar da 'yan najeriya a yi haƙuri a karɓi wannan allura ita kaɗai ce mafita ga maganin wannan cuta a daina ɗora aljani laifi ba ni da aljani masu shan inna ba su da aljani ba wani abu ne ya shafe mu ba kawai larura ce ta a cuta ta kwayar wannan cuta kuma allah ya sa a zo ƙarshen ta ai abubuwa da yawa sun faru a ƙoƙarinmu na mu tabbatar da an daina wannan abu ai duk inda ya gagara a da primary health da unicef su suke sa mu je wajen ba inda mu je ba har riga har gurin da mun koi sai karfe sha biyu dare muka je mun je gurara an san ko me aka yi dalilin wannan abu har da bai aka gaice ni aka bani award aka kuma ba kungiyar mu abubuwa da ya kamata to amma gaskiya a hajiya madina dauda a yanzu duk da muna kokarin ba da gudunmawa tsakani da allah muna yi ne yanzu don allah don kishin najeriya ba don taimako daga matakin hukuma na farko ba ba sa yi da mu wani karfin gwiwa gwamnati ke baku a kungiyance eh a da abin da gwamnati take mana shine duk jihar da muke da members ana yi ba mu kekuna na guragu daga 100 zuwa hamsin muna raba duk jiha don mu ba yaranmu su samu kafar da za su je kamfen saboda kowane lokal gama akwai inda ake tura mutanenmu tun da bayan allah ne ya zo ya yi akwai ana sa mu national officers shugabanni na kasa ana samun mu je muna duba eh, eh, ayyukan yaran mu a jihohi yanzu ba a yi ana unicef tana biyan mutanen mu kuɗi a dan eh, transport da ake basu ana yi amma a wata hudu wata biyar ba amma ba kowa ko kowa ba so mun zama kawai muna aikin ne don kishin najeriya don kauna yan najeriya zama su samu lafiya amma ba don gudunmawar da su hukuma karkashin da tafesar suke ba wayannan abubuwan da suke mana ba mu ji daɗi ba ko kuma za mu ci gaba don kishin najeriya ba don su ba amma dai yana da kyau mu gaya najeriya a san cewa wanda suka yi mana mun yaba wanda kuma ba su kyauta mana ba dole mu faɗa kowa ya san cewa ba sa kyautata mana me shawara ka ta ƙarshe shawara ta ta ƙarshe ina roƙon yan najeriya don allah don annabi a ci gaba da karɓar wannan rigakafi wannan rigakafi ita kaɗai ce mafita ta wajen samun lafiya akan wannan cuta saboda haka ina roƙon 'yan najeriya su ba da 'ya'yansu a yi wannan mafita magana shan inna gaskiya ne gashi mu mun zama guragu za mu mutu a guragu kuma ba ma san 'ya'yanmu da 'ya'yan wasu su zama sun zama guragu muna roƙon su a kiyaye ai Allah da ya kawo magani kowa ya sani Allah ya kawo magani don waraka ne don kada ma a samu rigakafi addinin musulunci gaskiya ne mun je senegal da malamai najeriya kaf na kowane bangare sun yadda cewa rigakafi gaskiya ne mun yi kaset wanda aka yi da su sheik dashirin bauchi da duk wani babban malamin najeriya ya tabbatar da cewa wannan abin a addini an yadda da rigakafi manzon allah ya ba mu addu'o'i don rigakafin kada wani abu ya same mu saboda haka wannan rigakafin ne kuma muna goyon bayan jama'a su ba da haɗin kai allah kuma ya raba mu da wannan cuta allah kuma ya ƙara ba wa najeriya nasara wajen fita daga wannan abu da sauran ƙasashen duniya da suka rage mu kuma masu wannan larura muna roƙon gwamnati in an kori wannan cuta daga najeriya to mu fa mu yana da buƙatar taimako muna da buƙatar a kula da mu wajen ilimi wajen tattalin arziki wajen lafiya da makamantarsu ya kamata a sauƙaƙa mana domin mu da abin ya same mu ya kasance mun samu sauƙin rayuwa tun da eh, world bank mai bankin duniya ya faɗa cewa masu nakasa su ne suka kowa talauci a duniya saboda haka muna da buƙatar taimako gwamnati ta taimake mu ta taimaki yan uwanmu wanda wasu suna can a ƙauyuka ko takalmi ba sa sawa balle su samu damar yin makaranta ko kula da lafiyar su. abin jira a gani shine irin kokari da hukumomin kiwon lafiya za su dage da yi domin nasarar ta ɗore. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Muryar Amurka. Amurka ga iyaye a je a rigakafi. Yanzu kuma bari mu tuna baya inda wakiliyar sashen Hausa a Kaduna Binta Muhammad ta taba gayyato mana bakuwa a filin kwalamar mu. Masu sauraron mu baka mu da zuwa zauren mu na girke-girke inda muke koyar da balam da bakwalashi. a wannan makon ma mun samu bakuwa ne wanda za ta sa miyar ya tsinke malama ya sunanki kuma me zaki gabatar mana da shi yau To suna na Nafisa kuma ina ɗauke da abubuwa kamar kala biyu da zan koya ma a ah, mutane. Eh, na farko akwai kosan kifi Ikon Allah. Eh sannan kuma zan yi salad mai nama. Wato salad in ji mutanen Kano. Eh kwarai shi zan yi mai haɗa da nama. Haka. Yau abin da zan koyar kenan. Mm. To da farko bari a fara da yadda za a yi kosan kifi. Haka. idan kika samu kifinki mai kyau mm, wani irin kifi kenan ɗanyen kifi eh na hausa ko kuwa sai na kamar na a'a na hausa zai fi kyau zai mafi daɗi mm. shi ake so ko kamar shawa haka ko mokre ɗinki ko sardine duk wanda kika samu a ciki su ukun nan. To wanda ake cewa ice fish fa idan shi mutum yake da shi zai iya amfani da shi? Mm, to amma dai wa'annan wanda na lissafo sun fi gaskiya sun ma fi daɗi ne sun fi saboda zaƙin da suke da shi. Haka. To idan kika samu wannan kifin naki ki wanke shi ki gyare shi ya kyau sannan sai ki samu tukunyar ki sa sai ki nemi ɗan albasar ki ki nemi ki da gishiri sannan ki dan hada da dan tafarnuwa da citta. Yawwa eh, eh saboda kin san kifi da karni. Yawwa sai ki daddaka sai ki zuba a cikin wannan kifin naki sai ki tafasa shi kifi bai fi a bashi minti biyar ya nuna mm. sai ki sauke sai ki tsane shi ki samu kwandon ki ki juye shi a ciki ki tsane to idan kika tsane shi a gefe guda ga dan tarugunki tattasai da albasa kin wanke kin gyare tattasanki ki cire wannan 'ya'yan cikin shi sai ki jajjaga shi da tarugu da albasan ki jajjaga ya jajjagu ko jajjage ba nika ba a jajjage zaki in kika jajjaga shi ya jajjagu sai ki aje gefe guda ga man gyadan ki sannan kuma ga wani magi ga kuma fulawa kina da shi a gefe to idan kika zo kifin naki sai ki zauna ki gyare shi ki cire kaya yawa ki cire kayan da ke cikin shi mm. ki gyare shi shi kifi kin san bai da wani karfi bare a ce sai an daka shi a turmi amma wasu zaki ga suna daka za su iya daka a turmi amma in kika mm. samu mazubin ki kika zuba za ki iya dan smashin din shi eh, kamar ki dan daddaga shi eh, ko da dudayi ma zaki iya dan mummurza shi haka da eh, hannu kiga ya dan haɗe so sannan sai ki dauko wannan jajjagen kayan miyan naki ki zuba a ciki eh. idan kika zuba jajjagen kayan miyan amma kina da wani dan spices da zai sa dai ya dadi eh, kayan kamshi yawa eh zaki iya sakawa a ciki kamar su kori haka ne na zamani haka eh, zaka rika sassa zaki iya sa za ma ta iya saka kurkum din da danye turmeric eh za ta iya saka ɗanyen shi ma kin ga shi ma sai kiga yayi kala kala haka yawa eh za ta iya saka kuma sannan yana sa kanshi mm-hmm. shi ma haka to idan ta daga kashi sai ta zuba shi ma a ciki sai ta dauko magin ta ta dan kara saboda wannan kayan miya da ta dauko ta zuba a ciki sannan kuma fulawan ta za ta yi ba da wani yawa ba dan daidai daidai a mm. hikimar sa fulawan mm. shine saboda idan aka zo dunkula wannan kifin yadda za a sa shi a mai kamar za a soya shi yadda zai dan haɗe jiki hikimar sa fulawan kenan dan ya bada shi dan kosai din yawa to haka za a yi to idan kika gama wannan haɗin gaba daya kika dauko fulawan kika dan zuba dan kadan dai ba da yawa ba mm. to sannan sai ki dan zauna ki dan dunkula wannan ki dinga iban kifin kina dunkula haka da hannu kina dunkula shi daidai girman da kake so kenan ko daidai yadda kike so to ga man ki can akan wuta ki soya man da albasa kin san hikiman soya mai da albasa saboda wani man zaki ji shi yana da wari wani man zaki ji shi yana da wari to uwar gida ki soya albasan ki idan kika ga yayi danyi brown din nan sai ki kwashe albasan eh. ba a so ki ga albasa an soya mai mai bakin irin din nan a'a an kashe sanadarin yau an kashe mm. ba kuma ba za ki ji kanshi ba to sai ki ɗauko wannan kifin naki da kika duddunkula haka eh. sai ki dinga saka a cikin mai kina dan soyawa kina sa a mai kina soyawa haka har ki gama to ki riga kin gama wannan kusan kifin naki sai ci kawai malama na manta ba babu kwai a ciki na ci biki ba magana kwai ba mm, ai ba ba mu za mu sa kwai ba saboda fulawa nan da aka saka ya wadatar okay eh ba za a sa kwai a ciki ba babu kwai so daɗi dai kan daɗi kwarai kuwa eh, cikin daɗi biyu kenan kwarai kuwa ga fulawa ta ji kayan miya ga kifi shi ma ya ji kayan miya to wannan abincin zaka iya kaman abincin kwalam da makwala shine ko a abinci ne mai zaman kanshi na kwalam da makwala ne gaskiya na gani amma kuma za ki iya cin shi fa haka tun da kin san mai ne da kuma dai kayan kwalam eh, mai ne zai rike miki ciki kina yi kina ta shan ruwa haka da eh. sauransu zai iya rike ciki to yanzu kamar misali sirikin ka yanzu haka sai ka diba ka a za ka iya bashi ana hada da wani abin sha ne ko kawai haka nan za ka iya cin shi da abin sha eh za ki iya hada da abin sha zaki amma abin shan da zai zama na ba da madara ba haka eh abin sha zaki hada ko ma ruwan shayi haka zaki iya ki dan dafa lifton din ki dan sa mai sinadarai mm. wanda zai sa shayi ya kanshi haka zaki iya hada kina ki sha da shi to wannan abincin na ran juma'a ne ko ran litinin <laughs> na ya kamata a ce ya zo a ranar juma'a saboda ana son daga nan weekend ne eh, kinga eh za a ji daɗi bacci ka huta kawai za a ji daɗi sosai wato na huce gajiyan aiki kenan kuwa na huce gajiyan aiki ne ah, wannan kwalam ne da makwala sosai kuwa malama mun gode to ni ma ina godiya bayo Allah masu saurare abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin namu na yau. A madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni, Das da injiniyan mu na yau Mr. Dan Tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya.